akwai mutumin da idan ya mutu duk garinsa an daina gaba an daina fitintinu a ciki saboda sharrinsa da makircinsa na kulle-kullen gulmasa akwai wanda mutuwarsa take sanya dangi su zauna lafiya saboda an daina samun matsala a tsakanin dangin dama shine matsalar akwai wanda idan ya mutu baki ɗaya su ko kasuwarsu ko wurin sana'arsu zaka kowa ya haɗa kai saboda dama shine ainihin fitinar wato kuma akwai wanda cikin al'umma ba a jin daɗin zama da shi saboda rashin alherinsa rayuwa ta yi muni a ce mutum ana jin tsoronsa saboda sharrinsa